Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد bismillahir rahmanir rahim masu saurare assalamu alaikum hausa radio bh ne kuka kamo a shirinsa na rana na yau talata daga nan birnin tehran muhammad awal bauchi ke muku sallama da fatan an wuni lafiya to gajeren shirye-shiryen da muke dauke da su a shirin namu na yanzu wanda suka hada da labaran duniya da shirin ko san da kuma shirin muleka iran sai kuma shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa to da dai su ne da idan allah abubuwan da zamu gabatar muku a shirin namu na yanzu da fatan za ku kasance tare da mutum daga farkon shirin har zuwa karshen sa inda halin yanzu za mu fara da shirin nan na kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata goma ga watan nuwamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da 24 ga watan rabiu awal na shekara 1442 hijira kamariya masu ware ko kun san cewa shekaru 537 da suka gabata rana irin ta yau wato goma ga watan nuwamban shekara ta 1483 aka haifi martin luther wani malamin kirista wanda ya kawo sauye-sauye a cikin addinin kirista a kasashen turai martin luther ya zama fasto tun yana matashi sannan kuma bayan kammala karatun jami'a ya fara karantarwa a matsayin malamin falsafa a wata jami'a a kasar jamus martin luther yana da sabanin ra'ayi da papa roma na lokacin da wasu manya-manyan malaman kiristoci akan haka ne ma ya tarjama littafin injila ko bible a cikin harshen jamusanci wanda hakan ya saba wa ra'ayin papa roma da ƙarshe da shekara ta 1517 ya kafa mazhabar protestant wacce ya gina ta bisa sabanin ra'ayoyinsa haka ya jawo yaƙe-yaƙe a addinin kirista da kuma sauye-sauye na siyasa a ƙasashen turai musamman ma da ƙasar jamus amma da karshe dai mazhabar protestant ta samu karbuwa kafin mutuwar martin luther a shekara ta 1546 masu ware ko kun san cewa shekaru 800 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma ga watan nuwamban shekara ta 1912 sojojin kasashen faransa da spain suka mamaye kasar morocco kafin haka dai addinin musulunci ya shiga kasar morocco tun a cikin karni na bakwai meladiya amma a cikin karni na ashirin turan faransa da spain suka mamaye kasar bisa wata yarjejeniya wadda suka cimma su a shekara ta 1912 kuma tun lokacin ne dai mutanen kasar morocco suka fara gwagwarmayar kwatar 'yancin kansu daga hannun turawan a shekara ta 1956 morocco ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na faransa da spain daga ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 82 da suka gabata ranar irin ta yau wato goma ga watan nuwamban shekara ta 1938 mustapha kamal ataturk shugaban turkiya na farko ya rasu an haifi mustapha kamal ataturk a shekara ta 1881 a arewacin girka ta yanzu a lokacin da take karkashin ikon daular usmaniya bayan karatun sakandare ya shiga aikin soja inda ya sami tarbiyya ta soji a matakai daban-daban a yakin duniya na daya mustapha kamal ataturk yana daga cikin kwamandojin sojojin turkiya amma bayan yakin sojojin kawance sun mamaye kasar turkiya mustapha kamal ataturk ne ya jagoranci sojin kasar ta turkiya waɗanda suka kori sojojin kawance daga kasar amma da ƙarshe dai turawan sun yanke shawarar rusa dolar usmaniya da kuma kafa kasar turkiya da haka kuma suka sanya mustapha kamal ataturk a matsayin shugaban kasar turkiya bayan faduwar daular usmaniya kamal ataturk ya yi kokarin sauya al'adun musulunci a kasar turkiya zuwa na turawa shine kuma ya kawo ra'ayin raba addini da siyasa a kasar turkiya jama'a masu saurare assalamu alaikum Muna sanar da ku cewa Radio BOH Hausa da ke nan birnin Tehran a Jamhuriyar Musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa 12 da minti 50 agogon GMT da Ghana. A kan mita 16 kHz 17,595 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. To madalla bayan shirin ko kusan yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron labaran duniya wanda zan karanto muku su. To labaran duniya amma da farko ga muhimman su iran ta ce ba za ta janye daga neman hukunta waɗanda suka kashe janar kasim musulmani ba allah ya yi wa sa'id urakat babban mai shiga tsakani na falastinawa rasuwa shugaban ƙasar rabi ko sai kira 'yan adawan ƙasar zuwa ga tattaunawa to yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan alkalin alkalai kana kuma shugaban bangaren shari'a na kasar iran said ibrahim ra'isi ya bayyana cewa iran din ba za ta yi watsi da neman a hukunta waɗanda suke da hannu wajen kisan gillan da aka yi wa tsohon kwamandan rundunar kudus ta dakarun kare jin jihalin musulunci na kasar laftanar janar kasim suleimani ba said ibrahim ra'isi ya bayyana haka ne a wani jawabi da ya yi wa manyan jami'an ma'aikatar shari'a ta kasar ta iran inda ya ce duk da cewa an kori donald trump wanda hannunsa ke cike da dumu-dumu da jinin janar kasim suleimanin daga fadar white house amma da iran ba za ta yi kasa a gwiwa ba wajen neman hukunta dukkanin waɗanda suke da hannu cikin wannan ɗanyen aiki alƙalan na iran ya ci gaba da cewa ba wai kawai kasar iran ba ce ta cutu da kisan gillan da aka yi wa janar kasim suleimanin fashe ma da kasashen musulmi da kuma na yankin nan na gabas tsakiya su ma sun cutu sakamakon tsayin dakan da janar din yayi wajen fada da ta'addanci da kuma 'yan ta'adda a ranar 23 ga watan janairun wannan shekara ta 2020 ne dai aka kashe kasar janar kasim suleiman din tare da mataimakin shugaban rundunar sa kai na kasar iraki abu mahadi al-muhandis da wasu daga cikin wato masu basu kariya sakamakon wani hari sojojin amurka suka kai musu da wani jirgi mara matuki a kusa da filin jirgin saman bagadaza na kasar iraki ƙungiyar fata ta falastinawa ta sanar da cewa allah ya yi wa sahib orekat babban mai shiga tsakani cikin tattaunawa da ƙungiyar plo ta falastinawa take da haramtacciyar kasar isra'ila rasuwa a yau dinnan talata sakamakon cutar covid-19 da yake fama da ita tun a karshe-karshen watan oktoban da ya gabata ne dai aka kwantar da mr ureka din a asibitin hadasa da ke birnin kudus bayan da aka garzayo da shi zuwa asibitin daga yammacin kogin jordan sakamakon matsalar numfashi da yake fuskanta saboda kamuwa da cutar corona virus da ya yi mr orika da ya ɗan shekaru 65 a duniya ya kasance daga cikin fitattun jami'an falasinawa cikin shekarun nan sakamakon mukamin da yake da shi na babban mai tattaunawa da isra'ila kan batun zaman lafiya kana kuma ya kasance daya daga cikin manyan masu bawa tsohon shugaban falasina malam yasa arafat shawara da kuma shugaban falasinawa na yanzu muhammad abbas wasu rahotanni dai sun ce a baya musa arakaɗin da wato ya fuskanci matsala ta huhu da wato ta zuciya da ta gama har an yi masa ayyuka haka kazalika kuma wasu rahoton sun ce akwai wasu manyan jami'an falasinawa din da suke fama da cutar ta coronavirus ta masu saurare kada dai a sha'afa labaran duniyan suna zuwa muku ne daga nan hausa radio bwh a nan birnin tehran shugaban kasar ivory coast alasan watara ya kirayi babban mai hamayya da shi henry conan bedi zuwa ga teburin tattaunawa don kawo ƙarshen rikicin da ya kunno kai a kasar sakamakon zaben shugaban kasar da a gudanar da kuma cece kucen da hakan ya haifar a fagen siyasa na kasar shugaba wata ya yi wannan kiran ne dai cikin wani jawabi da ya yi wa al'ummar kasar ta gidan talabijin inda ya ce yana kiran shugaban jam'iyyar democratic party of ivory coast henry conan bede zuwa ga tattaunawa cikin kwanaki masu zuwa don samar da kwanciyar hankali a kasar shugaban na ivory coast ya yi wannan kiran ne kuwa 'yan sa'o'i bayan da kotun kundin tsarin mulki ta kasar ta tabbatar da shi a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar da aka gudanar a ran 31 ga watan oktoban nan inda wato bai wanda zai ba shi damar cin wa'adi na uku na mulkinsa lamarin da 'yan adawa din suka yi watsi da shi kasar ta ivory coast ta shiga cikin wani yanayi na rikici na siyasa ne tun bayan da shugaba wata ran ya sanar da aniyarsa da sake tsayawa takarar shugabancin kasar a karo na uku wanda 'yan adawa suka ce hakan ya saba wa kundin tsari sannan kuma suka kaurace wa zaben wanda daga baya aka ce shugaban ya lashe shi da kashi 94 cikin 100 kasashen armenia da azerbaijan da kuma kasar rasha sun ci yarjejeniyar kawo karshen yaƙi na makonni shida da ake gwabzawa a yankin nagorno karabakh da ya yi sanadiyar mutuwar wani adadi mai yawa na mutane da kuma asarar dukiya shugaban kasar azerbaijan din ilham aliyev ne ya sanar da tsagaita wutan a wata taunawa da talabijin da ya yi da shugaban kasar rasha vladimir putin yarjejeniyar da wacce aka cimma ta karkashin sanya idon kasar rasha za ta fara aiki ne a yau dinnan talata inda aka sa ran gwamnatin armenian za ta mayar wa kasar azerbaijan ikon wasu yankuna na kasar da ta mamaye wanda kuma ya daga cikin dalilan yakin wanda ya zuwa yanzu ya sanadiyar mutuwar mutane sama da dubu ne dai ta zo ne 'yan sa'o'i bayan da wasu manyan garuruwa na yankin nagorno karabakh din suka fada hannun sojojin na azerbaijan tuni dai kasar rasha ta aiki da sojojin tabbatar da zaman lafiya zuwa yankunan da ake rikicin don tabbatar da tsaro da zaman lafiya ta masu rare karshen labaran duniyan kenan. madala bayan kun sha labaran duniyan yanzu kuma sai mu je ga sauran shirye-shiryen da suka saura mana inda za mu fara da shirin nan na muleka iran muleka iran jama'a masu wurare assalamu alaikum barkan mu sake saduwa a cikin shirin mu namu leka Iran. Shiri ne wanda a cikin sa ya kawo muku bayanai game da muhimman wuraren shakatawa na tarihi da na addini da ke kasar Iran da kuma irin damamakin da ake da su a bangarori daban-daban musamman ma a bangaren yawon bude ido da masu neman lafiya ko kuma neman ilimi. Da fatan masu wada su ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. Amma kafin nan bari mu saurari abin da aka manta na di a bisa faifai. to madalla yanzu bari mu shiga cikin kwarai shirin a yau shirin namu zai kawo muku wani wuri ne a nan iran da ke bayyana irin wurare na ɗabi'a da ke jan hankali da kuma burgewa a nan ƙasar iran to bari mu yada zango a lardin loristan da ke yammacin ƙasar iran wanda aka fi sani da suna aljannar ɗabi'a ta ƙasar iran inda yake da ruwa da iska da yanayi madaidaici kuma akwai tsirrai da dabbobi daban-daban abin ban sha'awa ga masu son yawon bude ido a cikin wannan kyakkyawan lardin akwai wata mashiga mai ban mamaki sosai da ke kusa da garin kohudash da ke marabar larduna uku na kasar iran wato lardin kermanshah ilam da kuma lariston da ke gefen rafin samire kuma ana kiransa da suna mashigar shears wannan mashigar tarihinta yana komawa ne zuwa ga miliyoyin shekaru kuma tana tsakiyar duwatsun zagros ne da ke kewaye da tsoffin wuraren tarihi da kuma gurabe na rayuwar mazauna kogo kasantuwar irin duwatsu masu daraja da ke wajen ya sa hukumar kula da abubuwa da al'adu na kasar iran ta ba da kulawa ta musamman ga wannan wuri da babu tamkarsa a kasar iran ita dai mashigar shirs da ke garin kuhudash tana da nisan kilomita 86 zuwa birnin horom abad cibiyar lardin Lurston. Tsawonta ya kai kilo tsawonta ya kai kilomita biyar. A gabashin dutsen kuwa akwai wani abu mai launin rawaya wato Verizard. Haka zalika tsayi da gangara tsayi da gangarar ganuwar sun sha bamban sosai da juna a bangarori daban-daban idan ka kalle su. Wannan kyakkyawan wurin ya shahara da suna Grand Canyon na ƙasar Iran. Shi dai Grand Canyon wani kwari ne a jihar arizona ta amurka wanda kogin colorado ya ratsa a cikinsa sai dai nisan wannan wajen ya fi sosai akan mashigar shears amma saboda yanayin kamanni da ke tsakanin waɗannan kwari ɗin guda biyu yasa ake masa lakabi da grand canyon ɗin ƙasar iran yanayin tsarin kwarin da masana ilimin ƙasa suka yi da kuma kiransa da suna grand canyon na ƙasar iran ya sa hukumar talan arziki da kimiyya da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco ta ba shi kulawa ta musamman wajen yi masa rajista a matsayin wani abu mai ɗaukar hankali a duniya yanayin kwalliyar da aka yi a cikin bangon gandun dajin shears yana jan hankali sosai saboda ba shi da kama wanda bayan lokaci dukan da ruwan sama ya yi masa da iska da dai sauran abubuwa na ɗabi'a ya sa ya ba da wani yanayi mai kyau na musamman da ba shi da tamka yanayin abubuwan da ke kwance a jikin katangar gandun dajin a wasu ɓangarorin da bishiyoyi suka lullube shi yana nuna irin yadda yanayi biyu na ɗabi'a suka haɗu a wuri guda akwai bishiyoyin daji kamar irin su ɓaure inabi da gwaba da yanayin shuɗin sararin samaniya mai kyau da yake ɗaukar hankali da kuma wata korama da take gudana a gefen kwarin abubuwa ne masu kyau sosai na ɗabi'a da ke wajen yadda ba wai kawai iraniyawa ne wurin yake burge su ba hatta ma masu yawon shakatawa 'yan kasashen waje ma abubuwan masu jan hankali da ke mashigar za su burge su sosai a ƙarshen wannan mashigar akwai wani kogo mai tsawon mita 150 da ke gudana a cikin wannan ƙoramar ruwan ƙoramar yana da sanyi sosai a wasu wuraren ma ruwan yakan kai har zuwa gwiwa lokacin da kake wucewa a gaban kogon za ga abubuwa masu ban sha'awa da ke cikinsa bayan ka wuce kogon a tsakiyar wannan kwarin akwai wata hasumiyar dutse da tudunta ya kai mita tamanin kuma tsawonta ya kai mita goma wanda ya samo asali ne a tsawon ƙararnoni da suka wuce sakamakon iska da girgizar ƙasa da aka yi hakan ya sanya bin hanyar ta ƙara yin wahala sosai amma bayan hasumiyar dutse za ga hanyar ta ɗan ƙara tsokewa wanda idan har ka iya hawa sama ta tsokakkiyar hanyar nan za ka isa zuwa wani wuri da ba shi tamka a cikin kwarin zai nuna maka hakikanin abubuwan jan hankali da ke kunshe kuma a cikin gandun daji na shears to ma saurare gashi mun ɗauko bayani game da yanayin wannan guri amma lokaci ya mana halinsa to ya zama wajibi in daga aya a nan sai a saduwar za ku ji mu dauke da ci gaban shirin amma kafin nan amma kowa da kowa ni da na kasance tare da ku a cikin shi nake cewa ku zama lafiya kuma za a iya ci gaba da bibiyan shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng. madala bayan shirin imuleka iran yanzu kuma sai shirinmu na karshe shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa a yi saurare lafiya kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda ya kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniya domin samun nishaɗi a yau ma ɗauki da waƙan nan da wani daga cikin waƙan iran ya gabatar ne mai suna baharam gudarzi da fatan za a gyara zama domin saurari cikakken shirin domin masu iya magana na cewa waƙa a makin mai ita tafi daɗi ai saurari lafiya. I've cabeza. madalla kun saurari bahram gudarzi kenan a cikin wakar da ya gabatar mana da fatan ta nishaɗantar da ku kuma ta ƙayatar da ku kuma a nan ne zan jalin zamun shirin sai a wata saduwar za ku ji mu da sabuwar wakar kuma za a ci da bibiyar shirye shiryen mu a shafinmu na yar gizo wato www.tv1.ng to masu rai da kuma kawo kashin dukkan abubuwan da zamu gabatar muku a halin yanzu amma da kima dan sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran duniya da kuka riga da kuka je alkalin alkalai kana kuma shugaban bangaren shari'a na kasar iran said ibrahim ra'isi ya bayyana cewa iran din ba za ta yi watsi da neman a hukunta waɗanda suke da hannu wajen kisan gillan da aka yi wa tsohon kwamandan rundunar kudus ta dakarun kare jin jihalin musulunci na kasar laftanar janar kasim suleimani ba sai da ibrahim ra'isi ya bayyana haka ne a wani jawabi da ya yi wa manyan jami'an ma'aikatar shari'a ta kasar ta iran inda ya ce duk da cewa an kori donald trump wanda hannunsa ke cike da dumu-dumu da jinin janar kasim suleimanin daga fadar white house amma da iran ba za ta yi kasa a gwiwa ba wajen neman hukunta dukkanin waɗanda suke da hannu cikin wannan ɗanyen aiki alƙalan na iran ya ci gaba da cewa ba wai kawai kasar iran ce ta cutu da kisan gillan da aka yi wa janar kasim sulemanin ba shi ma da kasashen musulmi da kuma na yankin nan na gaba tsakiya su ma sun cutu sakamakon tsayin dakan da janar din ya yi wajen fada da ta'addanci da kuma 'yan ta'adda a ranar 23 ga watan janairun wannan shekara ta 2020 ne dai aka kashe kasar janar kasim suleiman din tare da mataimakin shugaban rundunar sa kai na kasar iraki abu mahadi al-muhandis da wasu daga cikin wato masu basu kariya sakamakon wani hari sojojin amurka suka kai musu da wani jirgi mara matuki a kusa da filin jirgin saman bagadaza na kasar iraki to madalla masu da kama kawo ƙarshen dukkan abubuwan da zamu gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma zuwa anjima a shirin mu na dare kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh thank Música